Assalamu alaikum masu kallama da masu sauran barkamu da sake saduwa a cikin wannan gidan namu na Habib 24 TV wanda ni dan uwan ku Habib ni nake gabatar da shiri a wannan gidan. Yau za mu dora daga kan darasin mu da ya wuce inda muka kawo addu'ar da in zaka fita daga gida zaka yi to wannan kuma addu'ar da yayin da za ka shiga gidan bayan ka je ka dawo. Insha Allah ita ce za mu yi. Assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim addu'ar da za ka yi bayan ka dawo za ka shiga gidanka sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi karajna wa ala rabbina tawakkalna bismillahi walajna wa bismillahi karajna wa ala rabbina tawakkalna abin da ka ce a wannan addu'ar, da sunan Allah muka shiga kuma da sunanka muka fita ga kai kaɗai ne ubangijinmu da kai muka dogara sai ka shiga gidanka alhamdulillahi da fatan masu bibiyan mu gidan suna amfaniwa da irin wannan addu'o'in da muke kawo muku wanda muka muka sani daga malamanmu ya Allah ka samu muna daga cikin bayan bayanka ‘yantattu, salihan bayi, Allah ka kare mu daga sharrin shaidan mutum da na aljani. Kamar da yadda muka faɗa muku wannan addu'ar ita ce, bayan za ka shiga gidanka ka dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki sai ka ce bismillahi lajina wa bismillahi rajina wa ala rabbina tawakkalna sai ka shiga gidanka. muna godiya da bibiyan mu da kuke a wannan gidan namu mai albarka na habib 24 tv allah ya bar zumunci mun gode mun gode ku ci gaba da mana subscribing tare da danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun saki sabon shiri insha allah zai isa gare ku dan uwanku habib Abdullah muna